maganan kasafin kuɗi distinguished akwai zargin cewa kun yi gyare-gyare wanda ba bisa ka'ida ba a kasafin kuɗin shekara 2017 ɗin nan to me za ka ce a game da haka magana biyu da harko dai demokradiyya ta ba da dama kowa ya irin tsokaci da magana da yake so yi a nawa fahimta majalisa ta bi hanyoyi bisa ƙa'ida na kundin ƙasa da kuma tsarin demokradiyya wurin yin aikinta bisa wannan bukata na kasafin kasa da shugaban fadan shugaban kasa ta kawo dama can bukata ce mu kuma a matsayin mu na wakilan jama'a mu ne constitution kundin kasa ta bamu dama na mu tsaya mu tantance abin da aka kawo sannan mu amince to ashe ko idan wannan ita ce tsarin duk abin da muka zantar a ƙarshe ban ga inda zargin cewa ba mu bi ka'ida ba ya hito in dai kun riga kun yi aiki kun amince da kasafin kuɗin mm. ana kyautata zaton kun riga kun kammala aiki a kansa ne gaba ɗaya eh to wannan ina ganin rashin fahimtar yadda aikin majalisa take shi ya kawo wannan amma bisa wannan dama yanzu zan yi ɗan takaitaccen bayani na abubuwan da ya kamata a ce ta faru a cikin aikin da muke yi a ranar da muka zauna alhamis na makon gada ta wuce da zauren majalisar dattijai da na tarayya suka zauna suka tantance suka amince da kasafin kasan to kawo wannan lokacin kamiti na appropriation na wa'annan majalisun guda biyu abin da suka yi shine sun zauna sun aiki tare sun dubi abubuwan da ya kamata su duba tare kuma inda akwai watan shakku ko kuma ƙarin bayani suna shaida ma shugabannin majalisa su kuma su kawo watan su kai wannan magana zuwa ga fadan shugaban kasa don a tantance yadda aka yi aiki kenan kuma a ƙarshe a nawa fahimta kasafin da aka kawo kasafi ne wanda bangarorin duka suna sanar da yadda aka yi aikin nan lallai ƙarin da jama'a za su gani shine shugaban ƙasa ya kawo watan kasafin tiriliyon bakwai da ina jin ɗigo biyu da wasu ɗan kai mu kuma da muka zo muka yi aiki muka duba muka kai kasafin zuwa triliyon bakwai da digo hudu da wasu abubuwa a kai wannan ƙarin ta samo nasaba ne daga ɗan gyara da majalisa ta yi wanda dama can bisa kan tsarin ƙasa akwai abin da ake kira medium term expenditure framework wata kwarekwaren kasafi ne wanda ke nuna yadda ƙasa take son ta kashe kuɗi cikin shekara uku to ita wagga bukatar sai an amince da ita an zartar da shi ya zama doka sannan ake kawo kasafin wannan shekara sai a ɗauki shekara ɗaya cikin shekara uku nan sai a kawo kuma tana da dokanta shine ake kira fiscal responsibility act to a cikin wannan mun riga mun amince da abubuwan da aka danganta ita kasafin kasan a kanta shine gangan man da za a fito da shi a sayar don a samu kuɗin shiga sannan yadda ake canja dala zuwa naira a bisa wani farashi sannan bayan haka ita a watan farashin mai a kasuwan duniya yau idan an lura za a ga cewa farashin mai tana nan ne kusan dala 51 ko kuma 50 ko kuma wasu alin 49 kusan inda take dai lilo kenan ta je nan ta dawo nan tsakanin wa'annan ta farashin to sai su zauren shugaban kasa suka kawo cewa a ɗauki farashin eh, dala arba'in da da biyu biyar sai mu muka ƙara dala biyu a ciki ganin yadda ƙoƙarin gwamnati ya kawo samun ɗan kwanciyar hankali a yankin niger delta sannan kuma ganin yadda kuɗin farashin mai a kasuwan duniya na kusan wata bakwai ya nuna akwai ɗan salama to shi yasa muka ga da buƙatun da ke ƙasa ya kamata a ƙara wannan dala biyu ɗin to da aka ƙara wannan dala biyu ɗin sai ya kasance an yi amfani da kuɗin sai da mai dala arba'in da hudu da ɗigo biyar to wannan ƙarin shi ne aka zauna aka dubi abubuwan da ita ƙasa take bukata wanda lokacin da aka kawo wannan kasafin ba a samu daman sa su ba ko kuma an sa su amma ba a ba da kuɗi isasshe ba misali kowa ya san yadda hanyoyin najeriya suka lalace kuɗin da aka bayar a nan bisa wannan ƙarin kuɗi da aka samu watan cikin wannan ƙarin dala biyu ɗin saboda kuɗi ne gaba ɗaya na ƙasan ɓangaren wanda za ta shigo ya kasance na gwamnatin tarayya ita ce aka yi amfani da shi sauran jihohi da ƙananan hukumomi za su samu nasu wasu na ganin kamar wannan ƙarin dala biyu da kuka yi nan mm. kun yi ne domin ku samu kuɗin zaɓe saboda shekaran baɗi a lokacin da za ku gama aiki akan kasafin kuɗi an shiga gargar na lokacin zaɓen shekara 2019 to wannan dai ban san ma'anan wanda ke wannan tsokaci ko kuma wannan zargi ba abin da na sani shine akwai bukata na kawo aikace-aikace wanda shugaban kasanmu janar muhammadu buhari ya kawo kuma yake son ya ga an aiwatar da su mu kuma mun ba shi tallafi bisa kan wannan na gode kwarai da distinguished